بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأقبل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم كما دي الله da iko shi ya يوم mu a rayuwa yau daya ga wata ramadana na wannan shekara da yi biyu dubu daya da ɗari hudu da arba'in da daya a wani sai daidai da ashirin da hudu ga watan afirin muna fata za mu gabatar da wani tafiya a gabatar da wani a yau amma kafin gabatar da tasiri akwai yan bayanai wanda za mu jawo hankalin al'umma a kan shi shi ne musamman tafsirinmu na bana zai mai da hankali kwarai dama dai a kan shi ake amma dai za mu ƙara mai da hankali cewa a ji tsoron haka wato mu koma ga Allah baki ɗaya mun ga halin da muke ciki dama a cikin ƙasarmu da kuma halin da muke ciki na musamman kuma yanzu a cikin duniya ba daya don haka nan ma gwamnati suka yi ƙoƙari wajen kare abubuwa daban-daban cewar har an hana kaza an hana kaza wanda da yawan wasu gwamnati ma gane ba ku kuma yadda ba ko kuma suna ganin an yi laifi a'a in wato su nan gwamnatoci lalle ne ya kamata su yi ƙoƙari su kare haƙƙi ko kuma lafiya ta al'ummarsu wannan kamar wannan ne suke ta ƙoƙari su kare wannan lafiya kuma sannan bai ta a shari'a ba aslan saboda abin ba yanzu ya fara faruwa ba tun dama can yana taɓa faruwa ko kuma dama akwai hadisi wanda ya magana cewa idan an samu irin wa'annan matsala annabi sallallahu alaihi sallam ya ce to duk wanda yake inda yake tsaya wato ma'ana in a garinku ne abin ya faru ku tsaya a garinku wani hadisi ma ya ce in a gidanka a garinku ne abin ya faru ku tsaya a gidanka duka sannan wanda yake kuma ba a gani yake ba kada ya shigo kun ga shi ne yanzu a ce an daga abuja an zo a ce an hana an hana shiga ko ko kai nan ka tare za ka je kano an ce ba ka shiga ita irin wannan shi ne ko kuma a cikin gari ne a ce kowa ya zauna gidan shi ba shakka a zauna a gida ba a zuwa ko ina a bazuci musamman halin da muke cikin a ƙasanmu ta najeriya don haka nan duk da wannan wannan kuncin ba daɗi sai dai mu ce mu roƙi allah ya ƙara mana albarka ya taimaki su gabaninmu su tausaya ma talakawansu ta hanyar taimakawa yadda ya kamata wurare inda ya kamata gwargwadon ikon in ji yi baki amin da suka yi na taimako allah ya san bakin su, kuma allah ya sa kan damu da kai ne eh, don haka nan muna ta godiya ya kawo mana wannan yanzu kuma ga yanzu muna tafsirin ba nan muke yi ba a can babban masallaci na zariya road can muke yin wani tafiye amma bana gashi a wani wuri na muke yin tafsirin gudanar da shi saboda dama da aka ba mu wannan dama ya ce kamar yadda shi gwamnan jihar katsina allah ya saka mashi da kai shi ya yi kokarin daukan nauyin gabatar da wannan tafiye wato a wurare daban-daban don haka nan muna godiya kuma amma sai aka ce mana ga ƙa'ida mu je mu zauna mu 'yan kaɗan sannan kuma sai dai mai ɗauka kamar masu talabijin da kuma masu gidan rediyo su ɗauka kawai sana a ji a yaɗa ma al'umma muna yi masu fatan alheri allah ya sata da sai kamar yadda fara magana tafsirinmu na bana shi ne dai a dawo a ƙara dawowa ga allah kafin a fara wannan tafsiri ko kuma kafin a fara yin wannan abin da ake ciki yanzu na har annoba da ta zo shafe duniya baki daya tun dama can muna kokarin jawo hankalin al'umma a yarda da Allah a koma ga Allah a tuba ga Allah saboda barnan a cikin duniya ta yawa amma mu muna kallon barnan ta Najeriya a nan Najeriya har na yabon malamai da sauran mutane da yawa bi ma'ana ana wa'azi mai wa'azi ya yi wa'azi amma wa'azin shi kamar bai ba ma'ana an ce a bar shan giya sai aka samu wani tsari ma na ci gaba an ce a bar zina sai aka samu wani tsari na ita zinan ma ta musamman aka ce a bar luwaɗi sai aka ce hamma aure ana yi aka ce a bar madugo shi ma wani aure suke yi tuwon gaggawa mai wa'azin yana yin wa'azi sun yi wa'azi amma wannan abu ya gagara to me ya kamata mu yi tun wancan lokaci na hango ba mu da mafita sai mu koma ga Allah shi ne mai ta iti gifari wannan ya samu ɗauki dama ta gabatar da hudubobi a masallacin juma'a don dai mu dawo ga Allah mai ta iti gifari in muna aiki istighfarin nan muna fatan Allah ya kawo mana sauki irin wayannan musibu da suke damu kun gani kasan nan mun saba ma Allah mun saba ma Allah mun saba ma Allah Allah ya yi hakuri amma da ma ya zama in abin ya yawa to za fa dan nuna mana kadan mu gane cewa ba mu da wata makoma sai dai gurin Allah ne to tunda abin ne yanzu ya zaka mu mun gode ma Allah tun daga shi har yanzu dai muna nan muna ta faɗakarwa kuma ba za mu fata ba insha Allah muna fatar Allah ya taimake mu ya zama da mu lafiya amma jama'a don Allah mu dawo mu Allah mu dawo mu Allah mu dawo mu ta istighfari din nan abin da ya wancan lokaci har na kawo magana ta istighfari cewa mu ta istighfari din nan a lokacin abin da ya dame ni an kashe wancan an kama wancan an yi waye diga shi a cikin da ya fi mace wani gwaje a najeriya ya dawo arewacin najeriya har kusa da muna an ce an kashe mutum kaza an kashe mutum kaza an kwace kaza an kama zuwa na kaza wani abu ya dami mu a daidai wannan lokaci saboda haka ke cewa ya kamata laifin mu ne kawai tun da laifukan mu ne to mu tuba mu Allah shine mu kuma mu ta istigifari istigifarin nan Shi ne mafita dalili na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a zamani shi akwai wani kafiri lokacin shi annabi ya tara shugabannin kafirai na sauri na makka na masu wa'azi yana nuna masu ga kur'ani wanda allah ya ba shi ga yadda ya kamata amma sai wannan kafiri yana cewa har da wata irin addu'a yace Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw ijna bi azabin alim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai yana cewa ya Allah wannan in gaskiya ne kuma daga gare ka yake to Allah ya mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma a kawo mana wata azaba mai rafi a ga wannan Allah bai so wannan ba bai ji daɗin wannan ba Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bai daɗin wannan ba wanda shi ne ke gabatarwa kuma shi aka aiko saboda haka sai Allah ya ce ma annabi wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta ne. Allah ya ce ba zai musu azaba ba kai in kana cikin su wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan magana har ce nan rayuwa annabi yana nan ne ba ya musu azaba ba to sai Allah ya ci gaba sai ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba in dai an suna yin istighfari wannan istighfari ne aka ba mana kenan baki daya kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya koma gidan rahama nan istighfari aka ba mana a shi kenan da mun rike istighfarin nan muna yin shi to da wannan azabu azaba da ake mana da ba yi mana ba to sai zan ba mu istighfari shi zan jawaka jawo hankalin mutane wallahi mu koma kan istighfari din nan dukkan ayyukan da muke na alheri mu tayi azkar ai tayi kowane amma musamman mu tsaya istighfari din mu ta neman Allah gabara kun ga mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai shi an riga an gabarta mashi baya da laifi bai laifi ba kuma baya yi hai kuma ya gama amma shi da kashe na istighfarin nan yana yin dari ko ce layin saba'in a kullum kullum har ya bar duniya in ji sahabban shi shin tun da wannan istilifari ana yin yana yin wannan ke na ashe mu ma ya kamata mu ta istilifarin nan da a ce ƙasar mu Najeriya a ce Allah ya ba mu sa'a don mun haɗu mun gane mun fahimci cewa ga hanyar da Allah ya mana sauki Allah ne ya yi alkawari cewa in dai muna istilifarin na tuba mu ga cikin matsala to bai ta ba za mu ba Eh, yayin da muke wasu a ce muka ma ce wai kana yi wa ya wuce ai muna yi yake da an ta ya ce aka dora da shi kenan la la ai dai mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai dai laifi amma yake yin dari to in annabi na yin dari kai kuma kai nawa za ka yi eh annabi ba bai da laifi ba a ce bai ba ba zai yi ba amma fa yana yin dari yana yin saba'in duk zama da duk zama guda ni sabon shi saboda haka wannan istighfari ya kamata mu ka za mu mai da hankali a kan shi za mu zo mu ta bayani a kai mu tayi kalmi wasa da shi kula da kyau a tafsir dai shi ne yau za mu fara insha Allah amma dai kamar yadda fara gaba na wajen magana gabatarwa mu koma ga Allah Allah nan shi ne mai badawa shi ne kuma sannan mai hanawa shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa wannan bala'i da aka yi mun bata mun yi laifi ma Allah to Allah ya nuna mana ku duba wannan yanzu bayan ga wannan kashe-kashen wai wani kato ya zo da ne ga gida Wani ya ce wata tashi wai ka wuce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kawai shi wai ya kama wai baka da wani abu ba dan sanda ba in dan sanda ne ai ka san hukuma ne cewa wato shi da iko a'a haka nan kato ne kawai ya ci ka wuce kawai kuma ka ji yake na ci za har ma a kashe kan kun zo nan babu ba ba ne me ya ja wake mana wannan mun saba ma Allah ne sabawa ta yi yawa don haka nan mu dawo ga Allah laifukan da muka san muna yi mu bari mu daidaita tsakaninmu da al'umma mu tsaya mu ji tausayin na ƙasa su kuma na sama su yi tausayin na ƙasa wato kamar mu ma a ji tausayin mu kenan mu tsaya mu tsayin da ya kamata dukkan komi ya zama mun gyara in mun gyara in Allah ya da Allah zai mana sauki muna fatar Allah ya sauka mana wannan ba wadda da ta bullo to wani cuta ce wani cuta ce wanda ba a da su masu abin sun ce ba a gani wai sai dai kawai da ko ma ganin ma sai da su wasu matakai wato ta yi kankanta kwarai da gaske har wani daga cikin masana yana gaya min ya ce malam wannan cuta kankantarta kankanta wannan cutar kankanta wannan cutar sai an samu irin ta dubu ɗari biyar in aka haɗa su to sannan ne za su shiga ta kafa allura wato kamar zari kenan sai an haɗa dubu ɗari biyar sannan ne girman za su iya shiga ta kafa allura to amma kun ita kaɗai wannan cuta ta gallabe duk duniya baki daya kafirai da suke gani suna da ci gaba an wuce ko ina ta zaga to ga shi an bada da addu'a muna ji addu'o'i ga abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam in bala'i ya zo in irin wannan annoba ta zo ga addu'o'i da ake yi kuma wannan kuma ba da himmar gan bayyana kuma kullum muna bayyana wanda addu'a ce اللهم إني أعوذ بك من البرد والجنوب والجزام وسيء الأسقام wannan addu'a in ana fatar mai yin tafe da yamma Allah zai tsare shi daga irin wannan cuta kowace muna mata Allah ya tsare mu kuma Allah ya sa mu gama lafiya wannan cuta Allah ya kauda mana ita daga daular duniya wannan cuta Allah ya tsaye da ita kuma kamar yadda muka fara magana muna fatan Allah ya ƙara taimakon su amma kuma su ji tsoron Allah su ma su taimaka mana baya da su ƙarancin abin ya yi ƙaranci saboda haka ne ya kamata wato talauci ya yi mana yawa ƙwarai da gaske sun ƙara tausayawa su ma kuma sai Allah ya ƙara tausaya musu muna fatan Allah ya taimake mu baki daya akwai hamar kuɗi nan muna magana muna cewa hukumomi wayancin muna mantawa da abubuwa shin kai kana da arziki wani a ce kana da irin mutum a ce yana kai kana da miliyan daya kana da yadda za ka sarrafa kana ci gidanka kana sha kana komi amma makwacinka bai da haka bai da yadda ma zai ci abincin kwana ma ke da yunwa amma kuma baka taimake shi ba to wani kuma bai da kyau saboda haka mu ma talaka masu arziki wanda Allah ya ba arziki to wallahi a ɗebo a tsaya a fito a taimaki jama'a yadda ya kamata musamman ga mu cikin wata ramadana ga mu cikin watan ramadana mai daraja mai albarka in ka ciyar a cikin wata ramadana ana nuna ka maka alkhairin da kai wannan wata ramadana mai albarka idan ka ciyar da mutum ya je ya sha ruwa kaga wannan mutumin da ka ciyar duka dai malamai Allah ya saka musu da dai shi zan ke yi wa malamai wallahi sun ta bayani ka je ka ciyar da mutum guda sai Allah ya baka lada na cewar kai kai azumi naka sannan kuma wannan ladan wanda ka bashi shi maza baka ladan shi har ke ne kai kai azumi in ka ba mutum uku kaga na ka ke za a kara mawa in ka ba mutum goma ka ciyar da mutum goma ga abin za a baka kuma ciyar wannan ba an ce ko da da yankin dabino ne ka ciyar da mutum in ya ci wannan ka samu irin wannan lada muna fatan masu arziki Allah taimake su su rika ba ɗaya a daure kai ma gwargwadon na kaɗan kaɗan ka ka daure ka ɗan yi ba kun sa abin da muke kallo wai sai mun tara kun da yawa eh, sai mun tara biliyoyi sai mu sannan a yi alheri a'a gwargwado kowa ya yi mu taimaki junan mu Allah ya taimake mu ah, insha Allah za mu ci gaba yanzu daga inda ma kwana wasu inda za mu tashi shi ne aya ta 64 ko ko 46 46 Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد لآياتنا إلا الكافرون الله تبارك وتعالى yace wala tujadilu ahlul kitab ya kuma ne kar ku jayayya ga ma'abuta littafi sune yahudu da nasara ba jayayya kawai ake ba sai dai illa billati hi azan sai dai jayayya wacce za ta tafi kyau don kawo a daidai kamar kira zuwa ga Allah da ayoyin Allah da faɗakarwa a da hujjoji a wannan don fatar su wannan hamadu a su amshi wannan kiran da aka zuwa ga imani amma ba a yi masu jayayya ba ta hanyar gallazawa ko kuma kuntatawa ya zama an yi wani abu wanda ke mai kaushi illal na zalamu minhum ba kausatawa ba gallazawa sai dai cikin zuwa da suka zalunci kawunan su su ne suka yaki ko kuma suka kiyarda ko ba su tabbatar da su ba da jizya ba yanzu ce ba su ba su imani ba to wannan za ku jayayya da su a yaƙi a yaƙe su za su dawo har su miƙa wuya ko kuma sannan su ba da wannan jizya wa kudu kuma sannan ku gaya masu a liman kabilar ikirari da jiziya ga wanda ya karbi wannan zai da wanda zai ba da jiziya iza akbaru kun bi shay'in mimma fi kutubi in sun ba ku labari da wani abu wanda ke cikin littafansu mimma yuwa ta haka wanda ya dace da gaskiya wanda kuka kira suka ce ga yadda ya kamata ya dawo ga Allah ya yadda zai yi imani amma kuma suka ce ga wani abu daga cikin littafin su wannan da littafin kuma ya yi mawafaka da gaskiya ku ce musu amanna billahi unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa unzila ilaikum da abin da aka saukar kuma zuwa gare ku wai wa sai da ku ku ta su wala ku kaddu kada ku ta su da cikin wannan wa ila huna Allah mu abin bauta mu wa ku da abin bauta ku wahidun guda ne wa nahnu Musulmi. muslimun mu muna da'a su ne mu musulmi ne masu da'a ne zuwa gare shi wa kadhalika anzalna ilayka kitaba kamar dai wancan anzalna ilayka ba mun saukan maka da littafi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun saukan maka da littafi shine alqur'ani kama an zanna ilayin kamar yadda muka saukar zuwa gare su a taura da wani da a taura fallami na haɗe na umar kitaba waɗanda muka bai wa littafi su na yahuda da tsara aya taura ka abdullahi bin salam wa gari kama abdullahi bin salam da wani shi su wa'annan su yi uminu na bihi sun yi imani da alƙur'ani kama abdullahi bin salam da wa'anda suka goyi bashi sun yi imani da alƙur'ani wa min haula daga cikin mutanen ka nan kuma ai qaumika man yu'minu bi akwai wanda suka yi imani da alqur'ani ya ma ja'ala Ina babu ma ba mai jayayya da ayoyin mu ba da zuburiya bayan aya ta tabbata bayyana idan kafirin sai dai ne ya yahudawa wannan hana launin ya bayyana gare su annal qur'ani hakum <coughs> ce qur'ani gaskiya ne waljayi bihi muhibin wanda ya zo da ƙur'ani kuma mai gaskiya ne waje hadin zalika amma suka yi jayayya akan wannan وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون نعم ثم شرع تعالى في بيان نسب الدليل الله يشك بيان دم وجن كفر هجة على كون القرآن موجزة كان شيء القرآن موجزة شيء بفا فقال يتي وما كنت تدل من كتاب مكان كان كرة ونزل با من قبل قبانا القرآن min kitabin wani littafi wala ta hudu biya min sannan kai ba ka rubuta shi da hannu kuma ba ka rubuta da hannu a dalla haza wanda abin da ke nuna wa ala annal khata ashe in mutum yana rubutu rubutu wanda ya rubutu za wani biryamin zai iya gusar da shi da hannun shi ya rubuta wani abu li'annahu shi ko qur'an shi ko wannan ibadatin ibada ce idan yayin na ai daukunta ƙari an katiban da ka iya karatu da kana karatu da ka iya rubutu da kana rubutu lartabal mubtilun ai da su yahudu zansar da sun shakka da haifiya ai da ma ta kai ka rubutu ko kuma da ma ta aika sun abin zai kai kai kaza kai kaza wa qalu suka ce ai Allah ne fi taurati annahu ummiyyun ai wanda ke a abin da ke ai ummi la yaqra wa la yaktub bai karatu kuma bai rubutu bal sai aka wannan darabi a wajen yin na shakka ta su aka ce ai laisar ne mayar ta bufi ƙur'ani ba abin da za ku ai shakka ne a cikin shi ba kuwa shi alƙur'ani allah ne bi da biyu wanda ka zo da shi ayatun bayyanatu ayoyi ne bayyanannu amma wayannan ayoyi bayyanannu fi sudurin lazina utul ilm yana cikin kirazan ma'abuta ilimi. ai almuminuna su ne muminai ya hafa zuna wasu na haddace shi to yanzu ga irin wannan Allah ya kara man taimako muminai su ne suka haddace alkur'ani dama yana cikin ba annabi ya rubuta ba muminai suka haddace shi kenan kuma wato gashi sun bai mana gado har yanzu mu ma an samu ana haddacewa kai ashe dai lallai fi sudurin lazina utul ilmi a cikin wanda aka bai wa ilimi ashe wanda aka ba da qur'ani an ba su ilimi ashe ilimin nan qur'anin nan shine ilimin baki daya kuma ya jihar da ayatina ba wanda yake jayayya da ayoyin mu illa zalimuna fi azzalimai sune al yahudawa wa zuhuriha ba da zuhuriha jaye da suka yi da alkur'ani bayan bayyana duk ayoyi na wannan aya ta wanda Allah ya saukar lahum gare su zulmin wannan zalunci ne na'am wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير نعم وقالوا كافرا مكة سكشي لولا أنزل عليه da بأسوك عن محمد صلى الله عليه وسلم آياتهم آيوه kunga jam'i kenan ya rabi da babban gini shi ana karantawa da ba jam'i din ba da ifirari kana tsaka sale wa musa wa kamar yadda aka baiwa annabi salihu taguwa da kuma sanda da aka ba annabi musa wanda yake bugawa guriya wa abin ruwa ya so da kuma ma'ida uh, isa da kuma ma'ida wato wanda aka saukar daga sama da abinci kaɓashi kullum kashe masu innama al-ayat wai can duka ayoyin da Allah daga Allah ne yanzu da yake so kai da duka bai sha wuce inda Allah yake so wai na ma annabiyun ni ne gargadi ne kai bayanan nan gargadi ai muzihirun muzihiru inzari ne bayyana gargadi na da nayi da wuta ahli mata duk wanda ya sako za a shiga da shiga Allah ya shirya da mu to kuma wannan karshen أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولا يكفي مسلم بإشيس وبما طلبوا كنما إذا أنزلنا عليك الكتاب منذ كم مكد للتاتي شيني القرآن يتلى عليهم أنا أكرم سوى أن القرآن أكرمت فهو آية مستمرة لا ذكر لها wannan ƙur'ani da aka saukar ana karanta musu aya ce mai dogewa ba ta kariya kun ga ga ƙur'ani har yanzu a hannun muna karanta da filafi ma zukiyar mai ayat sabani wancan suka ambata na daga ayoyi wato kamar na karanta salo ina take yanzu kamar ma'aida ta ji isa ina take yanzu wa aka musa ina take yanzu wanda cikin wuce amma ƙur'ani yana nan inna fi zalikal kitab wannan littafi da rahmatan wallahi qur'ani rahma ne wasu kira kuma wa'azi ne tunatarwa ne da kaumin yuri ga mutane masu imani to Allah ka ba mu imani ina ganin ya ci ba ce gani na saboda haka na Allah ke mu kamar da yadda muka ji yanzu har muka fara fara bayani daga wannan abin muna fatar wannan abin da muka fara magana da wajen budewa coronavirus Allah ya kashe ta Allah ya kawo da coronavirus Allah ya kawo da mana da dukkan bala'ai ya shugabannin Allah ya maku sakaya da yayi amma Allah ya sa ku gane kuma ku fara taimako akwai abubuwa da yawa suna nan wasu kun sani wasu ba ku sani ba kun san irin yadda ake ali laifuka na shugabanni laifuka mun ma namu ma'ana shugabannin nan yanzu in suka turo wani abu suka ce a turo a kawo kun san muna ana ta mara labari za a bada kaza za a bada kaza amma an aka zo sai a ce kuma wai wai da suke badawa kuma ta nan ne aka samu an yi kuna da abubuwa to irin wannan masifa ce an baka amana ka je ka bayar da amana ka ki ba da amana to wannan zalunci ne duka yin wani zalunci shi ne cuce mu talakawa zalunci sarakuna zalunci malamai zalunci jahilai zalunci Allah kyauta a ko dai ya ta to abin ne yayin haka saboda haka wallahi mu shi a mai kokari Allah shi ya da mu mai hakuri mu bi Allah mu ji tausayin na ƙasa mu mun kai sama kenan su kuma na ƙasa su biyayya kusan na ƙasan ba su da biyayya kuma wai da mutum ya tafi ya je yana cikin ƙarfi ko shi ma zai kama shi hankali to duk irin na abubuwa ba su da kyau Allah shi yadda eh, muna fatar wannan tafsir da muka fara Allah zai ba mu iko mu tayin shi har mu kammala wannan wata baki ɗaya kuma sannan ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah Allah ka karɓa mana ibada mu da muke ta wannan wata mai albarka Allah ka ba mu iko mu gama lafiya Allah ka ba mu lafiya wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya a wanda suka mutu kuma Allah ka shiga su yanzu abin da ake mana an gaya mana wani ba Allah ya rasa kuma duniya kenan ka ko da ke da ai mana karatu ma dukkan wannan maganganu Allah zai ya tsare mu ya tsare mana imani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk